A garin Tagazar, jihar Tilaberi, tsoron annobar coronavirus na hana mutane tafiya gidajen likita Halima Musa mai karɓar haihuwa da akwai wasu matakai da aka ɗauka domin hana yaɗuwar cutar COVID-19. Gidajen likita da aka girka su saboda ama al'umma magani ne aka gina su. Idan ba a zo likita ba, wasu halayen rashin lafiyar ba za a gane ko wace irin cuta ba ce. A lokacin awo ne muke gano matsalar da mace ke fuskanta. Idan ta zamna gida, tana yiwa tana ɗauke da wata wata matsala wadda idan ba ta yi hankali ba har sai ya yi coronavirus. Idan aka gano alamomin da wuri, akwai hanyoyin da za a bi a warkar da ita. Ta ya kuke kwatanta ma mata amfanin zuwa likita? sanda dori zo ga cutar da ta shigo kar da mutane su tsorata har ya kai su ki zuwa gidan likita shaushawar da ake yi wa yara ko kuma awo kowa ya sani ita shaushawa kai ce an yi mace ta zamana gida yaron ta ba zai samu shaushawar ba kenan ko da ya girma duk cutar da ta bullo za ta iya kama shi macen da ke da juna biyu ya waje ba ta yi awo a bi ta sau da kawa har ta sabka ta aiko yaro mai koshin lafiya ita kuma ta yi durkushi cikin koshin lafiya yaron nata kuma ya bunkasa da kyau wani irin kira za ku miƙa ma mata akan zuwan su likita? Kiran da za mu ma jama'a shi ne waga cutar coronavirus da ta shigo ba wani magani ko ɗan haɗiya ko allura da za a yi a kare mutum da ita. Amma akwai matakai da za a iya bi don a yi rigakafinta. Waɗanne irin shawarwari kuke bai wa matan da ke zuwa wajen neman ƙarin haske a kan cutar coronavirus? Kowace sahiya an mun zo muna ɗaukar wani lokaci ya zan wajen awo ne wajen shaushawar yara ne muna waye kan mata muna musu fira kan tsafta yaya mutum zai yi ya wanke hannuwansa muna shaida musu da akwai takunkumin da ake sanyawa a rihe hanci da baki idan zai yi tari ko atishewa ya sa kusurwar damcensa ya kare ba dole ba ne mutane sai sun ba juna hannu ko da sun zo da dama ana buƙatar su sanya tazarar mita ɗaya tsakanin juna muna kuma jan hankalinsu su daina yawan zuwa wajen biki kamar yadda 'yan magana ke faɗa abin da ka tarba shi ke kai gare ka idan kuma ka zamna wuri guda to koda ya zo gare ka ba zai kazamta ba kinan da muke wa jama'a kenan kar coronavirus ya tada musu hankali har ya kai inda za su bar zuwa likita da jama'a ake likita an kuma ba likitoci al'umma ba ta ci gaba hannu biyu ke wanke juna